muna jira mu sakamakon mu kamar ta yi ko ba a samu wanda ya aikata ba shi principal da masu makarantar da aka ba amanar yara su za a caja da laifin fyaɗa sai sun fito da wanda mu ba samu yadda ba dole sai an hukunta wani akan wannan arzikin da ke a cikin makarantar aka to ko a samu wanda ya ko waɗanda aka ba wa haƙƙin su kare yaran su zama su mai martaba sarkin kano kenan malam muhammadu sanusi na biyu lokacin da ya karbi bakuncin wakilan kungiyar yaƙi da ayyukan faɗe da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi karkashin jagorancin mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan kano hajiya saliha muhammad katsina a fadarsa dangane da sakamakon rahoton kwamitin da gwamnati ta kafa domin bincikar wannan zargi kuwa kwamishinan labarun kano malam muhammad garba ya ce har yanzu gwamnati na dakon 'ya'yan kwamitin su miƙa mata rahoton su a gaskiya dai ba a mika rahoton wannan kwamiti ba gwamnati tana nan tana jira lokacin da za su gabatar da wannan rahoto ba za a boye shi ba da abubuwan da ya kunshi wannan rahoton da za su gabatar da gwamnati dar allah za a ce da al'ummar jihar kano za a ce da al'ummar najeriya da al'ummar duniya baki daya saboda su san ainihin abin da ya faru sannan duk matakan da gwamnati za ta ɗauka shi ma ina son tabbatar maka da cewa gwamnati ba za ta boye ba za ta fito fili karara da ce ga irin matakan da ka ɗauka dangane da wannan rahoto domin al'umma su sani kuma su gamsu da irin wato matakan da za a ɗauka na yin hukunci tsatsaura dangane da duk wanda aka kama ya gudanar da wannan laifi. Mutane za su su ji yaushe ne wannan rahoto zai nuna kuma a gabatarwa da gwamnati kuma yaushe ne gwamnati za ta bayyana matsayinta kamar yadda kake bayani a yanzu. Kasance wannan bincike da ake yi wato ba karamin bincike ba ne kuma to ita kanta wannan harka da ake harka ce da sai ka bi ta hankula saboda ko ina aka samu yanayi irin wannan dole a bi diddigi a tabbatar da cewa yaran da ake zato cewa abubuwan ya abu gare su da su kansu wa'anda ake zargi a tabbatar da cewa misali an yi cikakken bincike kuma ita kanta gwamnati ta ba da dama cewa a tsaya a cikakken bincike inda ba za a shiga hakkin kowa ba kwamishinan yaɗa labarai na jihar kano kenan comrade muhammad garba Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Najeriya.